بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya تتبتغ الله سبحانه وتعالى وان wa ta'ala wanda ya صافية من البركة صافية الصبر ta kuma talatin cicif ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1437 daidai kuma da ashirin da 28 ga watan janairu watan ɗaya shekara ta 2017 biyu da izinin allah madaukin sarki bayan wani takaitaccen hutu da muka je a wannan safiyar za mu tashi a inda muka tsaya a karatu wannan littafi mai albarka littafin mawata na imamu malik ibn anas kafin mai waccan tafiyar mun tsaya ne a cikin kitabu ƙasar salati fi safar kitabu ƙasar salati fi safar kuma a cikin wannan babi din mun karanta hadisai ɗaiɗaiɗai har guda bakwai mun karanta hadisai guda bakwai a cikin wannan kitab din na farko dai kitab ɗin kundin yana magana ne kan abin da ya shafi ƙasarar salati fi safar salati fi yadda ake yin ƙasarun sallah a halin tafiya ake gajarta sallah a halin tafiya a wannan lokaci muka ce ana gajarta salla ana yin ƙasarar salati fi safar ta fuska guda biyu akwai ta fuskar kamiyya akwai ta fuskar kaifiya idan aka ce fuskar kamiyya shine adadin raka'o'i da ake yi adadin raka'o'i da ake yi a salloli masu raka'a hurhudu sallar asar da la'asar da isha ana yin su ne raka'a hurhudu a lokacin da mutum yake zaune a gida idan ya samu kanshi a halin tafiya sai yi su raka'a biyu sai zama na sallar da ake makasuru ita ce sallar da take da raka'a hudu azhar la'asar isha su ake yi ma kasuru a rage su daga raka'a hudu su dawo raka'a biyu wannan ta bangaren kamiyya kenan ta bangaren kaifiya kuma shine in an yi in an tashi yin su din ana karanta gajeren suraye ne gajeren karatu ake ba dogon karatu ba wana ji da ke ko yadda mutum ya saba in yana zaune a gida wata tsawil qira'ati fi subh wa dhuhr to in yana halin tafiya zai takaita karatu ne isa aka ce ana yin ƙasar ne fil kaifi a kammiya da Ya ce fi safari a halin tafiya ana yin wannan ne a halin tafiya kenan ba a halin zaman gida ba kuna ce da ke ko ba a halin zaman gida ba Allah ta'ala ya sauke ko rikici ne ko yaƙi ne ya faru ana zaune a gida abokan gaba suka kawo hari cikin gari to sai dai ku yi sallar yaƙi ba za ku yi ƙasar ba kun gane bambancin da kyau sai dai a yi sallar yaƙi ba za a yi sallar ƙasar ba domin ƙasar ana yin ta ne a halin tafiya ɗaya kenan ko kuma a halin aikin hajji nawa kenan biyu a waɗannan halaye guda biyu a su ake yin ƙasar amma a halayen da ba waɗannan ba to sai dai a yi waɗansu hukuncin-hukuncin muka ce a halin tafiya ko halin aiki hajji aiki hajji ba tafiya ba ne? tafiya ne ga wani ba tafiya ba ne ga wani ga mutumin da ke nigeria ko yake niger ko yake duk wata ƙasa tafiya ne mutumin da ke madina aiki hajji tafiya ne mutumin da ke riyab aiki hajji tafiya ne amma mutumin da ke makafa dama shi a maka yake zaune shi dama a maka yake zaune gidansu yana maka ko ya je karatu yana jami'a ta umar ƙorani zai fita ne nan aga ba za ka kira shi tafiya ba sai wasu malamai suka ce aiki hajji shi ma ana mai kaso domin zan yi nuna cewar mutumin da ke maka in ya je zai yi kasar ko ba zai kasar ba ina fata mun gane mun gane waɗannan bayanan to daga cikin abubuwan da ke biye da kasar akwai aljam'u bainas salatayn fil hadari wa safar hada salloli guda biyu a halin zaman gida da halin tafiya a halin zaman gida dalili yana sawa a hada salloli guda biyu tafiya ita karankanta tana sa a hada salloli guda biyu sai nan mu lura da kyau Kasar sala ana yin shi ne a halin tafiya kwaya ji da kyau ko amma hada salloli biyu ana yin shi a zaman gida ana yin shi kuma a halin tafiya ana yin shi a zaman gida ana yin shi a halin tafiya isa ya ce babu aljamu bayan salatani fil hatari wa safar kuma wannan lokaci maka bayani cewar hada salloli guda biyu ya kasu kashi biyu akwai jam'u uku akwai jam'u eh, taqdim akwai jam'u ta'khir akwai kuma jam'u suri a sura ne kake ganin an yi jami'i amma kuma a zahiri kowace an yi ta ne akan lokacinta waɗannan bayanan da hukunce-hukunce duk an yi su a darussan da suka gabata mai da mai ke sawa a yi sallah a yi aljamu bayanan salatai a halin zaman gida saboda asali shine kowace sallah a yi ta akan lokacinta don Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban makota to asali shine kowace sallah a yi ta a kan ta daga nan kuma sai babi na biyu babu kasar salati fi safar babu da yi magana kan kasar din a halin tafiya kasar din a halin tafiya sai kuma babi na uku babu ma ya jibu fihi kasar sala babu da yi bayanin tafiyar da ke sawa a yi mata kasar Ina ce a halin tafiya to me tsawon tafiyar da sai in ta cika sannan a yi kasaro in tafiyar ba ta kai haka ba ba za a yi kasaro ba saboda an rawaito annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi tafiya zuwa wuri kaza ya yi kasaro amma an rawaito kuma ya yi tafiya zuwa wuri kaza bai yi kasaro ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya je uhudu bai yi kasaro ba kuma uhudu ko a lokacin yana da nisa da madina balle ko ayo yana da nisa da madina balle a lokacin amma ya je hudu bai yi kasar ba ya je wuri kaza bai yi kasar ba ya je wuri kaza kuma ya yi kasar sai nuna kenan ashe yin kasar din tafiyar da za a mata kasar tana da ma'auni sai ta cika wannan sannan a yi mata kasar kamar yadda bayanai suka gabata hakan nan kuma muka je babi na hudu babu salatul musafiri malam yujmi muksa babin da yi magana kan abin da ya shafi sallar matafiyi muddin bai yanke adadin kwana kaza zai yi ba ya je gari ne akan zai tafi yau zai tafi gobe in tafiya ta yi tsawo jibi tafiya ta kai sha kwana goma duk kasar zai yi sai kuma babu na biyar babu salatul imami a jama'a muksa babu sallar da liman zai yi ko masallaci zai yi idan ya tabbatar da kwana kaza zai yi daga nan garin mina ya tafi kaduna sai yaushe sati guda zai yi a kaduna na in ya tafi kaga maka magana cewar zai cika tun da ya riga ya yanke matan asali kwana nawa zai sai na shida babu salatul musafiri idza kana imaman aw kana wara imam sallar matafiyi idan shi a karan kansa ya zama liman mamu sun zama mazauna gida aw kana wara imam ko kuma ya zama shine mamu limamin kuma Shi ne matafi ko kuma al’imamu shi ne mazaunin gida shi kuma matafi ne matafiyin ne mamu limamin ne mazauni ko kuma limamin ne matafi mamun ne mazauni sai kuma inda muka tike ne babi na bakwai babu salatin na fi safari bin nahar ah, bin nahari wallai wa salati ala dabba babin sallar matafi sallar nafila a halin tafiya yinta da rana ko yinta da daddare da ma yin sallah akan abin hawa wannan ji da ke ko waɗannan su ne abuwa ɗin da muka tike muka tsaya kafin mu tafiya mun tsaya ne kan babi na bakwai kuma waɗannan daidai gwargwado an yi bayanin su wannan tsokacin ta gaba zai iya wadatar da mutumin da bai ji karatun ba ya ce zai iya hukunci da abin da aka faɗa

yau ba ce za ka kawo ko to masha Allah au ku lura da kyau da tartibin malik babi na bakwai babu salatin nafilati fi safari bin nahari wal layl was salati ala dabba kuna shi da kyau ko babu salatin nafila babin da zai bayani kan abin da ya shafi sallar nafila fi safari a halin tafiya matafi yana nafila kullum da ke ko farillan ma an ce raka a fi kun gane ku to mun yi karatu a karkashin babi din wa rasulullahi wani lokaci ana tafiya ana mutum ya samu ya nafila ya samu kuma ya zauna bin har nafilar da rana wallai da kuma yin nafila da daddare wasalati ala dabba da kuma yin sallah a halin tafiya akan abun hawa da yin sallah akan abun hawa wannan abun hawan jirgin sama ne jirgin ƙasa ne jirgin ruwa ne mota ce mashin ne keke ne duk akan abun hawa raƙumi ne duk akan abun hawa mutum ya samu ya yi sallar nafila a kanta sai malam ya ce babu salati duha sai ka duba ka ga me alaƙa kitabu salatil kitabu qasr sala fi safari da babu salatin duha kun lura da kyau ko ku lura da kyau duk babin da za a kawo ya kamata a sami alaƙa shida matashiya da kitab hadisin da za a kawo ƙarƙashin babi shi kuma hadisa a samu mutafaka ya yi da tarjamar babi da to yanzu da aka ce babu salatu duha kullura ko babu salatin duha babu da zai magana kan abin da ya shafi sallar walaha babu da zai magana kan abin da ya shafi sallar walaha me alaka shi da kitabu ƙasar salatu fi safa ina fata mun gano wannan da ke ko za mu fahimci abubuwa kamar haka abu na farko za mu duba babi na bakwai babu salatin nafilati fi safari bin nahar wal layl was salati ala dabba babun sallar nafila a halin tafiya shin yin sallar wannan nafilar da rana ne ko da dare wasu salati ala dabba da sallah kan abin hawa sai ce babu salatin duha yanzu kullu raji da kyau akan sallar nafila da aka faɗa babu salatin nafila wannan a jumlace kenan da aka ce babu salatin duha ya zama a fayyace kenan can sallar nafila a dunkule nan kuma a fayyace ɗaya kenan na biyu da aka ce fi safari a can nan ma hadisan da aka kawo hadisi na ɗaya da na biyu fi safari ne sai nuna kenan akwai nau'i ta ɓangare guda na hadisan da aka kawo hadisin umma hani a nan ya yi ne a halin tafiya kullum da ke ko kuma ya yi a halin tafiya ne bin nahar sai zama da kamar wannan babi din na takwas yana tare da babi na bakwai saboda babi na bakwai yayi magana kan sallar nafila sallar walaha sallar nafila ce yayi magana kan sallar nafila a halin tafiya wannan hadisi na ɗaya da na biyu a halin tafiya ne yayi magana bin nahari wal layl wannan hadisin da aka kawo ya shi ne bin nahar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال رحمه babu باب duha الضحى قال حدثني an عن an musa موسى بن ميسرة عن أبي مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عام الفتح ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد قال عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى al-laifi rawil muwatta kenan wanda irwaito muwatta daga wurin baban shi yahya ibn yahya al-laifi kamar yadda muka sha maimaitawa cewar shi littafin muwatta da imam malik ibn anas ya wallafa an yi tafiya takakkiya daga sassan duniya daban-daban domin a je a karanta littafin a gaban shi imam malik ibn anas din manya-manyan malamai na duniya a lokacin sun yi tafiya domin biya littafin muwatta a gaban malik ibn anas ka lura da kyau na duniya ake magana domin duk waɗanda ka ji an faɗa za ka daga sassanin duniya suka fito ka ɗauki muhammad ibn wahab al-misri daga ƙasar misir ya fito daga mashirik kenan gabashin duniya ka dubi yahaya ibn yahaya al-laifi daga andalus spain ya fito kaga daga maghrib kenan bangon duniya kenan bannan yammacin duniya kenan dubi yahaya an-naisaburi daga naisabur can can kuryar tsohuwar ya soviet za a ga daga sassan duniya aka yi takakkiya domin zuwa birnin madina a jiya littafin mota a gaban malik ibn anas daga cikin waɗanda suke wannan tafiyar akwai yahya ibn yahya allaisi akwai yahya ibn yahya allaisi wanda ya rasu a shekara ta 234 wanda ya rasu a shekara ta 234 da hudu shi kuma ya yi tafiya ne zuwa birnin madina domin ya maimai ya karanta littafin mawafa a gaban malik bayan da zayyad ibn abdurrahman ko ziyad ibn abdurrahman wanda ya kira da shafatun ya iso birnin andalus da littafin shi shine farkon wanda ya zo garin andalus da littafin mawafa ziyad ibn abdurrahman shine farkon wanda ya shigo da mawafa birnin andalus birnin spain malamai suka taru domin sauraron wannan littafi ai ubaidul shi yahya ibn yahya al-laythi yace to tunda ai mawallafin littafin yana na raye me zai hana yayi tafiya zuwa birnin madina domin ya maimaita littafin gaban mai littafin saboda ku lura da kyau malamai suna yin tafiya domin ulul isnad kuna ji da kyau ko kaga yanzu in ya tashi karatawa zai ce in yahya ibn yahya al-laythi ya tashi karatawa. zai ce haddasa ne ziyad an malik saboda ziyad da ya karanta da shi to amma tun da malik din yana raye me zai hana ije ya karanta littafin a gaban malik din sai ya haddasa ne malik ina fatan mun gane wannan da ke ko haka kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara ya yi tafiya zuwa birnin andalus zuwa birnin madina domin maimaita littafin muwatta a gaban malik ibn anas bayan ya yi shi a gaban malaminsa na farko ziyar ibn abdurrahman wanda ya kira da shafakun da malik da ya karanta littafin ya sami kokonto a waɗansu babi kaɗan da ke cikin kitabun itikaf shin waɗannan abubuwan ɗin ya maimaita su a gaban malik ko bai maimaita su a gaban malik ba kwana ji da kyau ko shin ya makara a majalisi kafin ya zo an biya su in ce yana kokwanton an biya su a gaban mali ko ba a biya ba ya za a kaddara me ya faru ko an yi sanyi ranar bai fito ba ko an yi ruwan sama ta hana shi to haka in ya zo kan waɗannan sai ya ce wannan baya na aka karanta eh to dan ba za ka faɗa abin da yake da za ka ce tun daga farko har ƙarshe da ta yi kai muwaffa sai dai waɗansu fi dai da kama kara rana ko kuma kana ɗaya a gida ko ka zafi noma sai waɗansu fi kaɗa a cikin kitabul itikaf shi sa idan Allah ta'ala ya kai mu wurin za ka ga inda ya faɗa yake qala haddathani ziyad an malik shi ubayd ah, yahya ibn yahya al-laysi yace haddathani ziyad an malik domin yana kokwantin ya maimaita su a wurin malik ko bai maimaita su a wurin malik ba saboda haka sai ya dauko tsohuwar waya sai ya amfani da ita ana fata mun gane wannan da kyau to bayan da shi ziyad ibn abdurrahman ya dawo da shi yahya ibn yahya al-laysi suna cewa tafiya biyu yahya ibn yahya al-laysi yayi wurin malik domin biya littafin muwatta kuna ji da kyau ko tafiya biyu tafiyar karshe da yayi ita ce ba da jibawa ba kuma ubangiji zuwa na wata ala ya rayuwar malik da ka yi ruwayar yahaya ibn yahaya laifi tana ga cikin manya-manyan ruwaya ta wace fuska ta fuskar ba a jima da yinta ba Allah ta'ala ya karɓi rayuwar malik amma idan inganci ne a akwai da suka ma fita inganci irin ruwaya su alƙalami shehu bukhari kenan malamin imamul bukhari da sauransu to bayan da shi ya dawo kuma an ci gaba da karantarwa daman walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum tadrusun daman kuna karantarwa ne kuna karantowa ka'idar kenan duk mutumin da ya dauki cewar yanzu ba shi da lokacin karo karatu wallahi dalibai sun yi yawa ba shi da lokacin da zai karo karatu in ya tafi wa zai rike mai to za a yi haihuwar guzuma ya kwanci uwa kwanci kullum da ke ko dole mutum ya karo dole kuma ya karanta in kuma mutum bai karanta wato karatun zai zai zama daskararre zai zama a daskare kawai haka yake so karantarwa tana da matukar muhimmanci karantarwa kuma haka tsoraka ubaidullah yahya ibn yahya alaysi ya karanta littafin muwatta kuma ya zo ya ci gaba da karantarwa a birnin andalus daga cikin ɗalibai da suka fice wurin karatun muwatta a wurin akwai muhammad ibn waddah akwai muhammad ibn waddah akwai kuma ɗan shi ubaidullah ibn yahya al-laifi akwai muhammad ibn al-abbas ibn walid akwai sabbah bin abdurrahman al-utuqi akwai baqi ibn makhlad duk waɗannan fitattun ɗalibai ne da suke karatun muwatta a wurin yahya ibn yahya al laythi saboda haka yanzu sai mu lura da kyau tabaka din muna da waɗanda suke karatu a gaban malik su suwa su yahya ibn yahya al-laythi su ziyad ibn abdurrahman su yahya ibn bukayr kun lura da kyau ko to waɗannan da suka karatu a gaban malik su ana kiran muwatsansu riwaya sai a ce riwayatu yahya ibn yahya al-laythi riwayatu abu mus'ab az-zuhri riwayatu yahya ibn bukayr riwayatu uh, yahya ibn sa'id al-qattan duk wanda ya karatu a gaban malik sai a kira motsansa da sunan riwaya ina fatan kun mai tonan da kyau waɗanda suka yi karatu a gaban su kuma fa su ba su yi a gaban malik ba sun yi karatu ne a gaban ɗaliban malik irin suwa kenan irin su ubaidullah ibn yahya al-laifi irin su muhammad ibn wadda irin su sabah bin abdurrahman al'utuki irin su baki ibn makhalad su kuma sai a kira nasu tariqa tariqatu ubaidillah ibn yahya al-laythi riwayatu yahya ibn yahya al-laythi an malik kuna ko tariqa fa ta karatu to haka ake karanta su to haka abin yake ta tafiya za ga karatun muwatta wani a wurin wani wani suka karanta wani suka karanta wani suka karanta ubaidullah ibn yahya al-laifi dariƙarsa muke karantawa isa a duk lokacin da kaje ya ce haddasani an malik haddasani yahya an malik yahya ibn yahya al-laifi ya karantar da ni daga wurin malik to waye ni din shine ubaidullah ibn yahya al-laifi wanda ya rasu shekara ta 278 ya rasu shekara ta 200 da saba'in da takwas bayan hijira to su kuma waɗanda suka yi fice a wurin ruwayar muwaffa daga wurin malik ibn anas suna da yawa wanda yake sun yi fice sosai da sosai wurin ruwayar wasu littafan ma wasu ruwayat ɗin ma an buga su ku lura da ke ko wasu ruwayat ɗin an buga su ba za ka ce a da ba a buga ba akan buga ko yanzu kakan ga an buga littafi kuma wata rana ka nemi littafin sama da ƙasa ka rasa za ka ga akan sami ire-iren waɗannan to za ga wani littafi wata riwayar ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara za ta tsawon lokaci sai ga ana tabbuga ta ana tabbuga ta ana tabbuga ta kamar ruwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi tana cikin ruwayar da take tafi shahara ta karada duniya sosai da sosai Muhammad muhtar Shankiri ita yake karantawa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ruwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi wannan kenan da muke karantawa akwai ruwayar yahya ibn abdullah ibn bukair wanda ya rasu shekara ta 313 akwai ruwayar yahya ibn yahya a nisa buri shi yahya ibn abdullah ibn bukair sauka goma sha bakwai aka yi da shi ta muwabba shi yahya ibn abdullah ibn bukair sauka goma sha bakwai aka yi da shi ta muwabba Aje a dawo aje a dawo aje a dawo aje a dawo to idan muna magana kan yahaya bin yahaya yahaya cikin malaman malik da suke riwaya sai mu kiyaye akwai yahaya ibn yahaya al-laifi al-masmudi wanda muke karanta riwayarsa akwai yahaya ibn abdullah ibn bukair wanda muka ce yayi karatu tsawon shekara abin nan sauka goma sha bakwai tare da malik ibn anas akwai yahaya ibn malik ibn anas ɗan imam malik kenan ɗan imam malik ibn anas shine yahya ibn malik ibn anas daga cikin sunan 'ya'yan shi akwai yahya kenan akwai yahya ibn sa'id al-qattan akwai yahya ibn mubar al-faisi al-andalusi akwai yahya ibn sa'id al-ansari akwai yahya ibn abi kasir yahya ibn sa'id al-ansari ɗaya da yahaya ibn abi kasirin biyu duk waɗannan malaman malik ne kuma suke ruwayar muwatta a wurin malik ibn anas akwai yahaya ibn ayyub al-ghafiqi al-ghafiqi al-misri akwai yahya ibn salih al-himsi yahya ibn salih al-himsi hims tana ƙasar siriya ne yanzu ita za ka ji turasana ta hamas ita ce alshinsu babban gari ne akwai yahaya ibn abi za'ida al-kufi shi kuma wannan yana cikin abokanan malik kuma yana da ruwayar muwatta daga malik ibn anas to duk waɗannan waɗanda suke da suna yahya ne to daga sai ka kiyaye idan kana karanta muwatta ruwayar wa ruwayar yahya ibn yahya al-laythi domin ka ce ruwayar yahya to akwai yahaya ibn sa'id al-ansari akwai yahya ibn abdullah ibn bukai akwai yahya ibn wani akwai yahya ibn wani قال باب صلاة الضحى باب وانا شيء درس من 83 درسنا 83 ce babu salatu duha babin da zai magana kan abin da ya shafi sallar walaha sallar walaha in an ce walaha shine lokacin da hantsi ya ɗan dubulu da yi haka kullure da ke ko mana rana ta fito idan rana ta fito daga gabas a daidai lokacin da rana take huduwa ba a sallah sallar da mutum zai yi kadai ita ce sallar farilla in dai banda sallar farilla to babu wata sallah da ake daidai lokacin da rana take huduwa saboda haka ko da jana'iza ce sai a dan jinkirta kaɗan har ranar ta fito ta dan daga. jinkirta da za a yi kaɗan bai wuce minti bakwai zuwa minti goma ba rana ta fito ta ɗan ɗaga haka in za ta fito za ka ga ta fito ne jajawar gawo daidai lokacin shaidanu suke bauta mata suke mata sujada shi kuma shaidan sai ɗan kara ƙafansa shi ma ɗan sami wannan bautar da ake mata shi ne bayan abin nan ƙarnai shaidan suna fitowa tsakanin ƙahon shaidan guda biyu sai masu bauta mata su faɗi to don ba da kariya ga tauhidi kada mutum ya yi ceniya da su sai aka hana shi jin kowace nafila hatta sallar jana'iza sai a ɗan jinkirta masu wanka in suka gama wanka sai ba sai sun ce sun kammala ba sai dai a ɗan yi wani abu da kasan mutane suna da gaggawa har yanzu ba har yanzu kaza har yanzu kaza inda za ka ci mun jinkirta ne saboda sallah sai kuma magana ta taso to baya zuwa makaranta baya zuwa karatu idan rana ta fito ta daga tana dagawa daga inda ta fito za ga jannan ya fara raguwa ta kuma fara zama rawaya haka yalo tana kara daga za ga ta zama fara a lokacin da ta daga tsawon haka tsawon zira'i ko abin nan sandan mashi to a lokacin sallan nafila ta halatta a lokacin sallar nafila ta halatta to shi sa za ga wasu biranen wasu wuraren a daidai wannan lokacin suke sallar idi bayan da ta daga sai ga zance za a sallar idi karfe bakwai da minti uku na safi kun gane wannan da kyau ko karfe eh, karamar sallar da ake karfe shida da minti uku suka yi a makka karfe shida da minti kun kun lura lokacin rana tana fitowa da sauri sosai ba kamar yanzu ba domin yanzu lokacin shita lokacin sanyi ne lokacin da salihan bayi suka fi kowane lokaci cabawa domin dare ya fi tsawo yanzu sai su kwana suna kiyamun laili rana kuma sanyi ake cike su wani suna azumi lura da kyau ko yini ba shi da tsawo yanzu sai su gunu suna azumi dare kuma ya fi tsawo sai su kwana suna kiyamun laili idan rana wannan lokaci ne lokacin walha lokacin da rana ta daga da sauransu shine lokacin da ake yin sallar walha shine ya ce babu salatu duha babin da zai sallawa amma in mutum yana da lokaci da yi ta bayan rana ta abin nan shi kenan karfe na ake fita aiki yanzu eh bakwai da rabi ko kaga mutum ya fito wanka in yi wanka ya yi alwalai sai ya sallar walhashi sai ya kama hanya na fata mun fahimci wannan da ke ko sai mutum ya sallar walhashi ba wai sallar walhashi ta tsofaffi ba ce kwarai kuwa bakwai da rabi lokacin ta yau idan eh, duk lokacin ne duk lokacin ta ne an ba sai goma ma a duk ya tabbata ya tabbata amma ba za a ce sai lokacin ba wani lokacin wasu kira mutum bai shi da lokaci a wani lokacin mun muna magana ne akan lokacin ta amma da za a samu wani lokacin ya fi قال باب صلاة الضحى قال حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة قال عبيد الله بن يحيى الليثي يحيى حدثني يحيى yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu hijra alimul madina wa mufti al-haramain haka abin ne faɗa abdurrahman al-ausa'i yace malik mufti al-haramain malik shine babban mai fatawar harami guda biyu haramin makka da haramin madina to malik shine mai fatawarsu ya rasu ya kara ta ɗari da saba'in da tara ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da tara sai nuna mana malik ibn anas ya yi karatu gaban ma'aiki ya mm, zama sahabi ba kenan kulori da ke ko ya yi karatu gaban sahabai bai zama tabi'i ba kenan ya yi karatu gaban tabi'ai eh ya zama atuba'u tabi'in kenan malik yana cikin atuba'u tabi'in daga su ne daga tabakar malik salaf ya tsaya kuna ji da ko daga tabakar malik salaf ya tsaya domin idan aka ce idan aka ce salafus salih ana magana sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina kadai duk wanda ba su ba to yana cikin khalaf ne sai in ya bi su sai ya zama salafi ka fahimci wannan da ke ko amma su waɗannan ɗin su ne salaf sahabbai ɗaya kenan tabi'ai biyu kenan tabi'u tabi'in ko atba'u tabi'in uku kenan waɗannan su ne asalaf malik ibn anas yana cikin asalaf, abu hanifa yana cikin asalaf, ina fata mun fahimci domin su ne ashabul qurunil mufaddala da ana ya ce khairun nasi qarni ko khairul quruni khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum dunahu yana tsayawa ne akan tabaka ta Malik ibn Anas imamu al-a'imma imamu darul hijra an Musa baina mai Maisara daga malamin Malik shine Musa dan mai a dili babban malami ne ya rasu kara ta 133 an abi murra shi ma kuma daga malamansa shine Abu Murra maula Aqil ibn Abi Talib shi abu murra yantaccen bawa ne na aqil dan abu talib aqil dan abu talib ali ibn abi talib kenan da aqil da ali wa da kani suke wana ji da ke ko da aqil daya da da ali biyu da jafar uku duk wa da kani ake aqil ibn abi talib ja'far ibn abi talib da ake kira ja'far tayyar da kuma ali ibn abi talib masa mutun nawa uku anna umma hani lalle ummu hani wadda malamai suka ce sunanta fatima ko fatiha ita ummu hani babar hani lura maman hani kai ummu hani maman hani sunan ya bi ta sosai da sosai har ma abin da suna na kai bace alkunya da ake mata na maman hani ya yi karfi sosai har sunan nata ya nemi ya ɓace tun haka ga an yi sabani wasu ka ce sunan ta Fatiha wasu ka ce sunan ta Fatima lalle umma hani binta abu Talib ɗiyar Abu Talib aha kun gama mana da Ja'far ibn Abi Talib muna da aqil ibn abi talib muna da aliyu ibn abi talib muna da ummu hani binta abi talib duk waɗannan musulmai ne kuna jina da ke ko duk waɗannan musulmai ne ɗaya kenan duk waɗannan sahabbai ne biyu kenan baban nasu abu talib shine allah bai kaddara min shirya ba baban su abu talib shine allah ta'ala bai kaddara mashi musulunta ba allah bai sa ya musulunta ba duk da ya bai wa manzo a sallama kariya sosai domin ɗani na ɗan uwansa saboda haka ya ba shi kariya sosai da sosai amma Allah ta'ala bai ƙaddara min shirya ba shi ya sama waɗanda suke ta cewa ai Ali bin Abi Talib ai Abu Talib ya musulunta ya musulunta tambaya ƙwara ɗaya ake musu cewar me gadan Aliyu a sa? me gado a faɗa mana me Aliyu bin Abi Talib ya gada cikin abin da ya bari ko kuma mai ja'afar ya gada cikin abin da ya bari kullum da kyau mm. domin wa yamna shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilalin salasi riqqun wa katulun wa ikhtilafu dini fafaham falaysa shakku kal wa ikhtilafu dini sabanin addini su suna addinin musulunci shi kuma yana addinin gargajiya yana maguzanci haka dole yasa ba za su fi gadin shi ba to ko ungu mutum ya ce abu talib ya musulunta to me ali bin abi talib ya gada a wurinsa wacce riga ko wanda takobi ko wacce gona dole a yi bayani ina fata mun gano wannan da ke ko ɗaya kenan sannan ashe abu talib ba aliyu kaɗai ya haifa ba mun gane ko ya haifi jafar ya haifi aqil ya haifi umhani to amma ya ake ta zuzuta magana Ali bin bai tsali ba a magana shi kuma kun tuna da kyau mun yi maganar abin da yasa shi a suke ta zuzuta Ali bin bai tsali suka kauda kai akan kowa saboda suna so su dawo da magozancin kasar Farisa shi yasa suka zuzuta Ali bin bai tsali suka fitar da kowa cikin uwansa suka zuzuta Husaini suka fitar da kowa cikin ƴaƴan Ali na Abi Talib saboda me saboda umar bin khattab cikin bayin da aka samu na rusa daular farisa ya bai ma husaini wasu daga ciki kamar yadda ya bai ma salim abin ya bai wa abdullahi bin umar wasu daga ciki to daga cikin waɗanda aka bai ma husaini ta haihu sai zama na wannan 'ya'yan da ta haifa su shi'a suke cewa su ne kaɗai imamai goma sha biyu in ka cire husaini ɗin ɗaya ka cire hassan biyu to sauran su ne aka ce domin tsatsanta ne yasa suka ga ku hata yayan Husainin sai waɗanda wannan ta haifa su ne imamai saboda kaga jinin jinin abin nan abin nan majusawa kenan wasu Allah salamatu lafiya amma ya kaga su jinin Husaini ne ko أن أم هاني للي أم هاني بنت أبي abu ير ta طالب أخبرته labari ta تابع مو labari. ita ummu hani wa ta ba labari yawwa ta ba abu murra labari domin shi abu murra din bawa ne na akil bin abi talib wani labari ta bashi labarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla amal fatahi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla ara a shekarar da aka aka bude makka a shekarar da aka bude makka shekara ta shida bayan hijira ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi sallah samaniya raka'atin raka'o'i takwas raka'o'i takwas multahifan fi sobin wahidin yana nade sanye da tufafi guda yana sanye da tufafi guda yayi sallah a raka'a takwas to wannan sallah raka kun ga lura da kyau adadin raka'o'in aka gaya mana raka'a takwas ba faɗa mana lokacin ba tunda malam ya ce babu salatu duha babu da yi magana kan abin da ya shafi sallar walha to a wannan hadisin ina sallar walha ina walha a ciki an dai faɗa mana cewar yayi sallah raka'a takwas a shekarar da aka buɗe makka shekara ta shida bayan hijira a ga yayi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala qala wa haddathani an malikin عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره في ثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات ملتحفا في صوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرت فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذلك ضحى وذلك ضحى a wani hadisin na malik ibn anas daga malamin su abin nabar munayar shekara ta ɗari da da ashirin tara. an abin nabar waye abin nabar maula umar bin ubaidillah shi ma in intaccen bawa ne na umar dan ubaidillah shi umar dan ubaidillah ya rasu shekara ta tamanin da biyu. shi kuma bawan nashi da ya yanta ya rasu shekara ta ɗari da da ashirin tara. 129 shine abin nabar anna abu murra lalle abu murra maula aqil bin abi talib yantaccen bawa na aqil dan abu talib akhbarahu ya bashi bayani ya baima wa bayani kenan ya baima abun nadar bayani annahu a ummu hani cewar shi ya ji ba ummu hani kakan ji wannan sunan cikin mutane haka eh ummu hani eh ya dangana ga yanki wani yankin zaka ji suna kaza ne ifiya wani yankin kuma zaka ji in an tambaye ka ummu hani ya sunan yake a ummu hani uwani daban sunan rana ne uwani wa ake kira uwani eh eh wadda suke sunan uwa ita a kira uwani ko a hausa to uwani daban ummu hani daban kiran an tambaye ka suna ummu hani ya inganta shi kenan ya inganta shine dama maganar ko ya inganta ummu hani ya yace akhbarahu annahu sami'a ummu hani yaji ummu hani bintu abi talib ku lura da kyau ummu hani umma masu ne alal maf'uliyya maf'ulun bihi ne annahu sami'a sami'a fi al umma maf'ulun bihi bintu fa shi ya al-irabun zai kasance bintu ko binta a ya zama Binta ya zama badal kenan an kuma bintu hiya bintu ya zama abin nan khabar muftada ne Muftadan mahzuf kenan bintu abi talib taqul ɗiyar abu talib tana cewa ita ummu hani ɗiyar abu talib kenan yar uwa ce ga Aliyu bin abi talib zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amal fathi shekarar da aka buɗe makka shekarar da aka buɗe maka da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya buɗe maka a shekara ta shida bayan hijira kazan shekara ta biyar bayan hijira shine yayo tafiya daga makka daga madina ya taho makka akan zai yi umara sai da ya zo gaɓa shiga maka ga makan nan yana kallo arnan suka ce ba dai bana ba arni kuma lazina kafaru wasu dukkan almasajil haram kenan ai arni suka ce a tafau duk wata yarjejeniya da duk wata diplomasiya a nan salama ya bi ce ba dai bana ba ba dai bana ba sai aka daga zuwa baɗi sai na salama iyanka abin hadayarsa a nan a nan sabai suke gana a ina a jahiliya ma ba su da ƙasƙanci ba balle yanzu suke da musulunci a buɗa kawai gani an salama ya ce a yi aski kowa ya yi dummu ya ce a yi aski kowa ya yi dummu sai mai ɗakinsa mai muna ta ba shawara ya zai yi an salama ya je aka yi aski kowa sai ya tafi ya kama aski ai karantawa da aiki kenan sallallahu alaihi wasallam da aka yi mai aski na aski alama ne na ka sauke umara ko ka sauke aji ana mai shi kenan sai kuma kowa ya je masana ganin su suke da gaskiya kuma haka yake a matsayi na shugabanci da cewa rana salama yana samu umarni ne daga wahayi sai ka za ka za ka ba to amma duk bayan haka me ya faru in na fatiha na laka fatiha Mabina. da ya ga kira laka Allah mata ta kadama min san bi kuma ta akhara wa yatimma ni'mata wa alika ya rika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza haga wa yansuraka Allah nasran azizan Allah ya taimake ka taimako mai karfin gaske nasaran aziza ai da shekara ta dawo da na salama tun karo maka a guduwa su yi ai kawai bari suka kama bari suka kama ya shiga ka'aba duk ya wannan gumakan ina cewa abin nan eh, laƙar abin nan eh, wajen alhaƙo wasu haƙa albatul inna na kana zahuka to amal fatahi kenan wannan shekara ta shida bayan da wannan abin ya faru to ne fa yace man dakhala dara abi sufyan huwa amin duk wanda shiga gidan abu sufyan ya aminta duk wanda yake kaza duk wanda yake kaza to a ra a wannan shekara ne su jabir ibn abdullah duk da su aka wannan tafiyar kisa aka jabir ibn abdullah yana cewa amal fatahi amal fatahi amal fatahi to sahabbai kuma darajar su ta karu da wanda suka ciyar min qabal fatahi wa qatal hmm. la yasawi minkum man anfaqa min qabal al-fatahi وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كو ناس دي دان الجنة to amal fata za ka dinga jinta wani hadisi hadisin bukhari ne ma da muslim umma hani ta ce ta ji wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amal fata fa wajadtuhu yaktasil sai na same shi yana wanka wa fatimatu bintuhu tasturhu bi thawb fatima yasa ta kewaye shi da tufafi haka lura karantarwa ta musulunci bai halatta wani ya ga al'auraka ba so ka ti yadda za a duk wani mun ka iya yin ka kada wani ya ga al'aurarka annan sallallahu zama wasallam shi haka sai fatima ta ta rufe shi haka shi kuma yana tsakiya yana wanka amma ka za ga wani kawai ka fahimci tintirin ba kawai ne an ce ba kawai shine wanda ya jahilci addini shine ba kawai ka gan shi a gefen titi yana wanka ya dawo gona ko waye kana tafiya a cikin mota ga a gefen rafi ko gefen wani dam ɗin ruwa kawai gabjejen ƙato gani ya sa ka kai ka abin da sai ka yi subhanallah ka kau da kai ta ce fa sallamtu alai sai ne mai sallama fa qal sai ya ce man hazi wace ce wannan mana har ya kammala wanka kenan ko fa qultu sai ne ce ummu hani um bintu abi talib ummu hani ce ɗiyar abu talib bata ce ana ba san ka ce waye sai ce ana za a kira mutum da mutum zai kira ka awaya ka cewa ke magana yake baka ɗau murya ba A kai wayewa ta addini da mutum bai santa ba in bai santa ba kuma ba kauye ne in dai mutum bai san addinin musulunci ba duk abin da ya sani ba kauye ne kuma jahili ne don ya jahilci addinin musulunci mutum ya kira ka awaya ka cewa ke magana ya ce baka ɗau murya ba wa ke magana baka gane ba ka yadda wayata ɗauki wani yanzu ma kai deleting in waya haka za ka ga mutum ta magana wake magana ni ne wani shi ke nan fa eh, shi ne wayewar da ana salama ya ce man hazi, wace ce sai ta ce ummu hani bintu abu talib ummu hani bintu abu talib ummu hani ce ɗiyar abu talib yadda zai gane ta bayan yan uwa shi ce da babanta da baban shi wa da kani ake da babanta da ba 'yan maza suke da babanta da baban shi wa da ƙani ake amma ta ce ita ce wanci shine wayewar mutum zai kira ka a waya network ɗin ya kada sai ka ji murya an kamar daga china aka kira ka haka ne ko baka bane wataƙila kuma yanzu kai warkon ba din ma layi yanzu kake dawo da lambobi ka tambaye shi wake magana sai ya kama fada ko ba ka ɗau murya ba Allah ta'ala ya sauke so ka'ida ita ce in mutum ya tambaye ka ya ce waye sai ka ce ni ne waye waye ki sallama wane ne wa ke magana wane ne ka faɗi yadda za a gane ka in ma akwai wani ɗan suna haka da mutum bai so amma dai da shi ake gane shi hai fada waye isu ne wan gulab kenan dan watakila da shi ake gane shi ka gane ko dai yadda za ka lura da kyau manhaji fa qultu ummu hani bintu abi talib faƙal marhaban bi ummi hani sai ce ma dalla da ummi hani falan ma faraga min ghusli lokacin da ya kammala ya fito kama sai ya tashi fa salla samaniya raka'at sai ya salla raka'a takwas multahifan fi thawbin wahidin yana lulube da tufafi guda sun man sarafa sannan sai ya sallame fa qultu ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah kenan da wancan wankan iko kuma ya yayi alwala ta yanyanke yanke maganganu kun gane ko ta yanke maganganu ya fito ya yi alwala sai ya yi sallah ce ya ma'aikin Allah za'ama bunu ummi dan uwana yana cewa fa aliyu dan uwana aliyu fa yana cewa annahu qatilur ratulan ajartuhu shi fa sai ya kashe wani da ni na bashi kariya ba amal fatahi bane shekarar buɗe maka da ai ta kubba ba su koma cikin kubi ba eh tana maka eh ai ta kubba ba su ba su koma cikin kubi ba aliyu ibn abi talib dan uwanta ne ya ce fa sai ya kashe wani kuma wannan wannan ajartuhu ni na ba shi kariya waye wannan wannan fulanu bin hubaira sunan shi fulanu dan hubaira sunan shi fulan dan hubaira wasu kuma suka ce ja'adatu bin hubaira faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kada ajarna man ajarti ya ummahani kada ajarna haƙiƙa mun ba da kariya man ajarti duk wanda kika ba shi kariya ya ummahani ya ki ummahani duk wanda kika bashi kariya ba bashi kariya wannan ita ce saboda haka yanzu ta koma alubi na bi tsali kaga ta koma kube kenan akan wannan mutum ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma wannan ita ce ka'ida <laughs> sai ta bayanin za'ama bunnu ummi ali dan na aliyu ya ce ka za ce ka za ce ka za ce ka za ce ka ai ka'ida ita ce mutum musulmi guda in ya bai ma wani kariya to duk musulman duniya za su ba wannan mutumin kariya kun gane magana da kyau ita ce in mutum musulmi guda ɗaya a ce akwai waɗansu mutane da al'umman musulman duniya gaba ɗayansu ba sa ga maciji da su fada ne tsakaninsu kuna ji da kyau ko kai kuma wannan mutumin zai maka aikin gini ko kuma kun yi taɓa yin makaranta tare da shi sai ya kawo maka ziyara ka yadda to yanzu wannan zuwa da kai da shi yana ƙarƙashin kariyarka dole dukkan musulmi su ba shi kariya dole wa in ahadun min al-mushriki nastazaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana sannan in ya gama ka iska kai shi kuma ma'amanta eh ai babban matsayin kenan yana musulmi babban matsayin kenan yana musulmi ka duba ka ga ita ake amfani da ita yanzu ai ita yanzu ake amfani da ita yanzu idan kana so ka gayyato wani bature ko wani balarabe ai za ka je ma'aikatar cikin gida ne ta najeriya ka nema mashi visa ya zama na ka tura mashi visa ofishin jakadancin najeriya da ke kasarsu in aka ba shi visa in aka ba shi visa ya shigo to yanzu yana karkashin kulawa ka gwamnatin najeriya za ta taimaka maka wurin kulawa da shi saboda ya shigo ne da izini ina fatan kun fahimci waɗannan abubuwa umma hani take cewa qalat umma hani su umma hani tace wa zalika duha waɗannan abubuwan da suka faru sun faru ne da walaha sallah kaga tana so ta nuna mana yayi sallah raka'a takwas duhan da walha kenan akwai sallar walha raka'a nawa mafi yawan ta kenan na gani sai mu dasa aya nan da izinin Allah ta'ala gobe sai mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk